Wasu mazaje masu aikin ba da kariya ga yankunansu daga harin 'yan bindiga sun gamu da ajalinsu a lokacin da suke kokarin kai ɗauki a ƙauyen Tungakkara na gundumar ɓoko a ƙaramar hukumar mulkin Zulmi da kuma ƙauyen Ɗan Gebe na gundumar Gidan Goga a ƙaramar hukumar mulkin Maran duka a jihar Zamfara wayanda ke makwabtaka da juna. A cewar Amadu Bauchi Malikawa Kube shugaban masu aikin tsaro na yankin ya ce jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyautata zaton cewa bom ne har ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma raunata wasu da dama daga su. Lalle ni a shugaban. To saboda Allah da annabi an yi mana matsala tsakani da Allah jirgi ya mana matsala saboda Allah ga barayi ta sun yayi kaya amma saboda Allah da annabi wallahi duk mu yan ya agajin da muka ji wallahi waɗanda muke waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi yi muna matsala ya da ta kamata ran kai da kimanin mutum ne aka baka matsala gare shi tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu mutum na asibiti goma sha wallahi sai da mun muka tadda hannun mutum duk dogayen bindigogi gare mu tsakani da Allah da Annabi amma wallahi kawai jirgin ne zaka ya baka muna layi saboda Allah da Annabi wani daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya yayi bayani kan irin yadda lamarin ya riske su to ni sunana ya'u malika To abin da ya faru da muwa ah, mu dai kawai mun zo mu kai tsoki jirgi ya tafi barayi sun wuce kawai jirgin nan yana zuwa ta tsaye dawo baya yana ganin mu kawai dawo baya yana dawowa baya kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba yana saka mu gaba sai dai ce to jirgin ga wakila iya bugun mu kai an kace ba zai buge mu ba ce u'u mutanen ga tun da sun ga damar su buge mu mu kauce to daga nan kawai sai dai mun ka shiga cikin gida ba shaidan ba kawai sai faruwa wannan abu kawai sai ga ya sa bam din farko yana sa bam din farko muna kalma muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mutanen mu duk sun mutu a lokacin hankali na ya riga ta tun da gawa waki ina kallo da dama ba ta gawa nake hankali ya tashi duk na shirge ta lokacin yanzu yanzu gawa nawa ku samu an kashe to gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah saboda hankali na ya riga ta shi gawa zan iya auna za ta kai kusan talatin da masu rauni akwai masu rauni da To amma yanzu mutum da kuka tantance ya rasu. To ni yanzu a halin lokacin da na baro ban san gaba ya dare ni ba lokacin da na baro mutum goma sha biyar da na riga mun gidan gaskiya. Shi ma wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su. Duk mun riga mun haɗu muna magana mutum ka haɗu nan an kace mana ɓarayin nan sun riga sun tafi kenan. To mu kuma muna ƙoƙarin to sai an kace to jama'a kowa ya koma yankin sun kowa ya Allah ya tsare su. to muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi. A nashi haujin, Honorable Maharazu Salisu Gado Faru wanda ɗan majalisar dokokin jihar Zamfara ne daga wakiltar yankin na mararun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin ya ba da tabbacin faruwar lamarin. Jirgin sama na sojin sama ya je kai ɗauki domin kwaɗa da 'yan ta'adda. ya cimma gungun mutanen gari masu kokarin kare kansu bisa kuskure bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda lahiyayi ya saki ban wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama wasu sun samu raunuka yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda waɗanda samu raunuka suna asibiti kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadi wannan lamari da yake gamayya ne tunga tunga kaga akwai tunga keta an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta akwai yan asalin cikin garin gidan goga su akwai wasu waɗanda sun rasa ransu kuma akwai irin tungan labbo tungage ne dai da dama wanda wasu mutuna da mutum biyu wasu uku wasu hudu da sauransu to wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba don wasu naman su ma ake dokowa. Haka ma ya ce tuni suka fara tuntuɓar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.